irin yadda ta kaya kenan a wannan lahadin a garin doso a hilin kokowa salma ɗan rani na wannan jihar tsakanin abba ibrahim na babban birnin yammai da kadiri abdu na doso kuma sarkin yan kokowa na ƙasa da yake lashe takobin kokura har so shidda a can baya abba ibrahim ya yi wannan galabar ne gaban firaministan jamhuriyar nijar da takwarorinsa na mali da burkina faso da jikadodin ƙasashen waje da dama da ke ƙasar ta nijar da ma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnonin ƙasar da sarakunan gargajiya da dukkan membobin gwamnatin ƙasar. Na tambaye Umaru na mai saje memba ƙungiyar kokowar gargajiya ta birnin Kwanni ko yaya suka ji da wannan kayan da sarkin 'yan kokowa Abdulkadir ya sha kuma yaya mutanen doso za su ji da wannan kasancewa sun yi alwashin rike takobin su a gida. Ya san Abba, Abba ya san shi. Ba wai yau ko ko ba sun kawo da Abba. Ya saba da Abba, amma ya ka da shekarar da ya ka da abba karje ba ta an kai cikin karnufi nan lasun ka gamu da abba ba cikin irin wagga takwan ba ba to ya kake ganin dosu za ta shirin kwana a yau ta kwanwa da kowa kwan su wa'anda lokacin da ya cin takobi su mutane a son ko ayan kasa na kamar su sai su yi hankuri kuma ai Allah na ba da lokacin da ya samu sa'a Allah na ya ba sa'a sai dai a cewar Musa Karhe shugaban club zabe sonka na nahiyar Afirka kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kokor gargajiya na jihar Tawa wannan karo dole ne su yi murna saboda an daɗe ana cewa babu maza 'yan kokowa ƙasar kamin ya tsokaci game da halar halartar magabatan ƙasashen Nijar Mali da Burkina Faso a wannan garin na Doso. Dole ne yau in yi murna da an ce babu maza. Sai zan yi Allah ya kawo ɗan Nijar cikin ƙasa ya amshi takobi ya mai da shemai. mai. Kina alhamdulillah kuma haruna in ta gane yau karo 45 an kai ba a taɓa kokowa mai tarihi ba irin wagga domin abin da sani ce haka kaga prime minister na mali ya zo prime minister na burkina ya zo don ku kenan ga prime minister na na niger na yamai kokowa wannan kuma magabata ne sun ɗauka mu kokowa mataki kuma sun ba kokowa ƙarhi kuma sun ba ta kuɗi. An dai kammala kokuwar ta bana inda zakaran cewa da Abba Ibrahim na wambirin ya mai ya sha kyaututtuka da ruwan kuɗi yayin da mutanen doso suka koma gida cikin zulumin wannan kayan da zakaran su Isaka Isaka Abdulkadir ya sha garin sa amma daga bisani ministan wasanni da matasa na ƙasar ya yi bayanin cewa karo na baɗi kuma na shidda na wasar mafi farin jini a jamhuriyar ta Nijar zai wakana ne a garin yaren tawa idan Allahu ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.